taron maulidi suke fa a shekaran jiya ranar lahadi jirgi ya zo bayan allah na ya musu ruwan bama bamai bayan sun zo kwashe yan uwan nasu ma ya sake dawowa wala duk wanda ya ce ga adadin da aka mutu karya ne wasu ce ɗari wasu ba iyakar wasu ma wasu ma konewa suke ba gaggawan nasu da kun san babban sharrin shine ke son faɗa yaudaran magoya baya da ake yi mutum ya mutu wajen bidi'a a ce ya yi shahada wallahi tala abin da 'yan shi'a suke mutanen su kenan 'yan shi'a su alzazzaki su ɗabi magoya bayansu, su je abuja zanga-zanga a harbe su a kashe a ce ya yi shahada don a ƙarfafa ma na baya gwiwa su ma su je a kashe su irin wannan to ka abin da yake faruwa waɗannan kaza maulidi da bid'a ne wannan taron na bid'a ne kuma taro ne mata da maza taron da ya saba ma Allah taron da Allah yake fushi da shi gashi an kashe su amma yanzu ana yaudar cewa shahada ma suka yi kaga ne sharri malamai ku ji tsoron Allah musamman malaman bid'a dillalan sharri wallahi za ku haɗu da Allah maulidi ba addini ba ne a ranar ma da aka haife shi manzo Allah bai ba bai ci ayi ba yan shiya suka girgiro shi a karni na hudu zuwa na biyar kun sani kuma kuna faɗa amma yanzu gashi har ana tarayen watan watan ya wuce ma ana raka shi yanzu idan kun ce ranar sha biyu an haifi manzon Allah ga rabi'u alwal eh, ranar litinin to dan Allah ranar lahadi kuma waka haifa a jumadar wa aka haifa ku gaya mana dan Allah wa aka haifa mu muna cewa ba mu yadda da zub da jini ba ba mu yadda a kashe ɗan adam ba kowane ne shi komai kankantan shi bai kamata a kashe shi haka kawai ba in ma mai laifi ne shi to ba mu yarda da extrajudicial killing ba a kashe mutum ba tare da an kai shi kotu ce ta ce a kashe shi ba daɗa ballantana waɗanda kawai sun zo sun taru suna cewa la ilaha illallahu hadda mata fa hadda yara ƙanana abin da zai sa a yi bincike dole akan wannan rahotannin da muka ji a kafafen yada labarai amintattu na duniya ba social media ba shine bom din nan so biyu aka jefa an jefa na ɗaya ya kashe mutane aka zo ana ƙoƙarin tattare gawawwakinsu aka jefa na biyu muna buƙatan a yi bincike a ƙasan nan kuma idan ba a yi bincike a ƙasan nan an hukunta waɗanda suka yi wannan abun ba don na tabbatar muku da cewa billahi azim akwai ranar ƙin dillanci Allah fa ba zai bar ku ba a dinga kashe bayan Allah haka kawai Allah ya ƙyale ba zai yiwu ba ba kuma waɗanda suka jefa bom ɗin ko da sakaci ne ko da kuskure ko da gangan ba su muke ji ba ma mu yanzu mu da babbar damuwarmu ba ma waɗanda suke kashe mutane a jeji da sauransu ba a'a munafukan da yanzu za su fara cewa don me muka yi magana su muke ji to abin tambaya idan bikin gyatumarka ake yi aka je aka jefa bom za ka ji haushi a ce ka ce ta aihu ake taron suna ko kuma yarka aka taru ana bikin aurenta aka jefa bom aka kashe mutane za ka ji haushi idan ba mu yi magana yanzu ba sai ran da aka jefa bom a gidanku sannan za mu yi magana idan ba mu yi magana a yanzu ba sai dan ran da aka jefa bom a inda kake sannan za mu yi magana ba za mu daina magana ba ba za mu gaji da cewa a daina banna ba matukar masu banna ba su daina banna ba kuma mu a fahimtar mu wannan banna ce banna ce kashe mutane ba daidai ba ne idan aka ce kuskure ne yana iya faruwa ta hanyar labaran asiri wanda ba a tantance su ba to haya ko wanda aka ce ya tantance labaran asirin kafin a dau mataki akwai wanda ake aka sa shi wannan aikin in shi ne ya yi ba daidai ba a fito a hukunta shi in ma sojan da ya je ya jefa ne ya ɗau jirgin najeriya ba a ba shi izini ba ya ɗauki ya je ya jefa bom a kan mutane to a fito a gaya mana cewa gashi an kama shi daman ba wanda ya ba shi umarni haka kawai ya je ya kashe mutane in kuma wani ne ya ba da umarni don mugunta ko don kuskure ko don ma menene a bincika a kuma kara zuwa a dinga ce mana za a yi bincike za a yi bincike a bari har eh, mata gabun sannan tukun a yi binciken mu ba muna cewa a yi bincike don muna tunanin cewa wanda ya yi ya sha ba ne a'a mun san ko ba ku yi bincike ba allah yana da bincikensa ya riga ya gama kuma zai yi hukunci to amma ba za mu zauna a mulkin demokaradiyya muna cewa wai muna jiran hukuncin Allah ba a'a dole mu gaya wa 'yan demokaradiyya cewa waɗanda kuka je aka je aka jefa musu bom ɗin nan ku gane cewa su kuka dinga fitowa suna cewa ku zaɓe su suna da ƙuri'a ko kuma 'ya'yan masu ƙuri'a ne ko kuma matan masu ƙuri'a waɗanda kuke cin gajiyar ƙuri'a su ne aka je aka jefa musu ba. saboda haka muna buƙatan a ba su dividend of democracy dividend of democracy number one shine tsaro kamar yadda na ba da shaida da magana taron majalisar ɗinkin duniya ba na da da can ba wanda aka yi a daidai lokacin da ake kashe mutane a najeriya a lokacin aka ce demokuraɗiyya ba za ta ci nasara ba ba za ta ɗore ba ba ta da amfani idan ba ta tsara ran mutane saura kuma wani ya ce ai daman ni ba ni da ilimi to amma dai na san haƙƙin ɗan adam na san ran ɗan adam na san mutuncin rai kai kuma mai ilimi mai aƙida mai san a kashe mutane sai ka je kai ta yi mu sana'ar mu muke yi aikin mu shine mu kare ran dan adam ba mu da makamin da za mu ɗauka mu kashe masu kashe mutane amma wallahi ba za mu iya jan bakinmu mu yi shiru ana kashe mutane a ƙasa ba wallahi ba za mu yi shiru ba abin ya yi yawa <clears throat> Allah ta baraka wa ta'ala ya samu dace. Na goma sha biyu. Yaran gidanku? Mm, yaran gidanmu gaba ɗaya da na yi na ba, amma ni nawa kan kai na guda shida ne. Maza ne duka ko mata? Maza guda uku, mata guda uku. Eh, maza guda hudu ne ku? Eh, maza hudu. Allah, Allah, Allah ya saka Mata biyu. Allah ya saka muku. Amin. Ji sunanka. Ba sai ka rike. Sunanka baba. Musa Ah, baba ya menene matsayinka a wannan gari eh, hmm. haka to baba ah, wani karin bayani za ka yi mana a matsayin ku na iyaye a wannan gari faro wani al'amari mu a yanzu wannan gari na wannan kawai namu nan da aka shi ni da aka shi iyaye mu ina je ina shekara ne saba'in da hudu yanzu rayuwa ta hmm. ana kawai aka shi ne kuma iyayen kama na aka haife su na aka haife su to menene tarihin wannan gari yana da eh, alaka da yan ta'adda ne ko kuwa ba wani ba kaza ba wani ba hussein yan ta'adda ba wannan hussein kaza hannu ba mu ba mu halka da su ba mu komi da su ba ba ba ba halalan mu bane saboda ka rayuwa na a tudun biyu babu shakka abubuwan da san shi daidai gwargwado zan iya bayani kai wannan abu da ya faru dai wasu da muna an haɗu ana wannan a wurin maulidi ne faru faru hmm. a wurin maulidi an faru ne wannan abu ya faru ne kuje ya la kamar nan ban ya faɗi kamar nan kana wurin ma kenan baba wurin fa duniya yara sauran duniya yara ne ne na fara zuwa wannan wurin tashin wannan bam ni ina da kujera kamar haka ni kuma ina da ɗan an da ke da kujera inda abu ya sama ga tushen mangon nan ga rami ga rami na ya ya ka zo aka ci mana baba ba kai koyi ba na shi abu a rauni ya tashi rubuwar riga na na tafi da karfin jini na wannan a wani tubu saboda ka abin da sani ke muna nan mun kama abu ya sauki a dubu mutatu a dubu mutatu wannan gidan akwai guda bakwai gidan wanda ya rika wanda na fi can gidan akwai guda bakwai wanda ya rika wannan yaro ko wanda ya zago da shi ya an shi kankan ne ya kan dan jinjiri na jikin uwa ta kwanci hoye jikin uwa ya balle ta ba komai ba ta masa da na da ta ya mace bara ita ma ta rasu ba na amma ga jinjirin a goye aka ballo goyon wutar tsoka saboda haka shi yasa wannan kalki na ta kalki na tashin na kalki to shi da aka shiga manyan manyan matasa to a lokacin mu mun riga mun mun gudun wannan yanzu baba me kuke bukata bukata eh ku sanar da gwamnati mu abin shi bukata a gwamnati an fa za ta za ta dube mu irin rahama to ta san abin za ta yi akai mu dena kawai muna nan ba za mu tashi ba ba za mu tashi ba mu tashi mu gari na za mu ina yan ta'addan nan sun shiya zuwa nan ƙauyen su kashe su kashe mana hudu shekarun baya mun hakura mu tashi ba sun sake sun ɗauki mutane an biya fansa ba mu tashi ba ba da halin iyalin su je aiki nemi gyaran amfanin mu sai sun zo wurin mu tashi ba Wasu ba da kashi yasa idan gwamnati leka ba daji na nan ba kuma ma haraka da su ba mai son kaza wurin su Ko ɗaya a kuma shekarar da ke tumakin su sun hayo eh, gonakin yaran ka ce to kun gwanta tumaki ba halarin gwani ku kola ku tura su tumakin su kola su hayi su kuma hayi. Baba mun gode. Ina ne. A ranka daɗe za mu so mu ji cikakken sunanka da matsayinka a wannan gari. A saki kawai. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Balarabe Garba, sarkin Ifila. Ran kai daɗe wani ƙarin bayani za ka yi mana game da wannan iftila'i da ya same ku a daren jiya. Eh, abin da ya faru jiya da daddare muna zaune misalin ƙarfe goma na dare muka sami kira cewa ga abin da ya faru a wannan ƙauye na Tabarau. Jirin biri. Eh, cewa mutane sun taru suna maulidi. Wani jirgi ya zo ya sako musu bom. shi wannan bom eh, wannan jirgi da ya zo ah, muna ganin irin wannan eh, mara matuƙi ya zo ya sako musu bom wanda cikin ikon Allah ya kashe rayukan jama'a babu adadi to yanzu dai wannan muka tantance mun sami jama'a wajen mutum tamanin wanda suka rasa rayuwarsu kuma wanda suke asibiti sama da mutum talatin so ba a gama tantancewa ba idan aka gama tantancewa za mu sami cikakken alƙalaman abin da Karasa, ka da wanda suke asibiti don ke daɗi wannan gari akwai wani matsala ne kila da ya taɓa samu na wa'annan mutane 'yan ta'adda ko kuma masu garkuwa da mutane har ya kai ga an ma'aluman garin na haka babu wani matsala hasali ma su wa'annan mutane suna na ɗaya a cikin wannan yanki da suke ba da gudunma wajen bin da ya shafi tsaro suna da haziƙan matasa masu tsaro duk a nan yankin eh, baya ga garkun da suke makwabtaka da su babu kamar nan anguwan wajen jajircewa su tsara kansu kuma sun ba yankin nan gaba ɗaya da airport tsaro eh, wannan abu da ya faru ne ba mu san ta inda ya faru ba da haka yanzu yanzu akwai inda ake zargin misali eh, sun yi wannan aiki ta bangaren hukumomi Eh, to bangaren hukuma kenan za mu ce tun da jirgi ne jirgi kuma na hukuma ne eh, talaka bai da jirgi da kuma wasu yan ta'adda ba su da jirgi jirgi na hukuma ne wannan kuskure ne an yi kuskure kuma na kira gwamnati ta tsaya ta duba a magance wannan matsala da ya faru domin gaba kai kara faruwa yanzu kuna buƙatar a biya diyan waɗanda aka rasa rayukan su ya haku ana bukata ka faɗi da bakinka su iyayen waɗannan mutane da yan sauran yan uwansu suna bukatan gwamnati ta biya su diya menene sunanka abubakar musa a malam abubakar menene matsayinka a wannan gari jagora nake a matasa an bayyana kana da alaka da wanda ya shirya wannan maulidi wato shugaban wannan makaranta menene sunan makaranta so gaskiya ba san sunanta ba saboda tsakanin da Allah shi ne jagoranta shi kuma yana asibiti shi ma abin ya same shi yana asibiti abu ya same shi ke rike da abun magana a lokacin da abun ya faru ah, wani irin bayani za ka yi mana game da faruwar wannan al'amari to alhamdulillah wanda zan iya fara cewa lokacin da abun ya faru akwai takardar da nake so in nika abun komanda dina abun ya faru ina daki yanzu na same su abun ya tashi sai na zo na samu al'umma a nan gaba daya wasu domin shi kani da a lokacin gan shi gaba daya babu inda bata jige da jini ba gaba da baya kuma babbar riga yake sanye da ita dan ban taba tanan za a kai shi gurgu yana da rayuwa ba to amma da ke al'amarin Allah ne daga ciki rai din a hannun shi yake kuma su ma wa'annan wanda suka aishi shahada mana su Allah jadda musu hada su shahada su kuma Allah ya gafarta musu mu kuma alhamdulillah har yanzu tudun biri tana daga cikin jajircewa kamar yadda shugabanni na suka yi maka jiwa. wanda yana dan tagarma wasu abokan gaba da hankali sakamakon tafiyan da muke yi babu munafiki a tudun biri ko ɗana na aifa in yana wannan abu ne imani da mahalicci na zan yi ƙashagun idan kuma ɗauki mataki ban ya dawo da ya kashe mu al'umma unguwana na yadda ni in ɗauki rayuwar shi akan haka nake unguwanmu babu magana koyon munafiki daga ciki kuma akai har yanzu a haka muke amma ko alakan wani a ce da wannan mutanen wallahi babu yanzu yanayin garin nan da muka shigo garin da banda warin jini da naman dan adam babu abin da ake gani shin ya kuke ji yanzu to ya za mu yi al'amari daga Allah aiko da shi ko mun bar mai komai a hannun shi dama yake kuma yana rubuce ne sun kafin Allah halitta ya rubuta sai haka ya faru mun bar mishi komai amma muna fata tun da kai hukumar ta wakilto a mika yan jarida ne yan jarida su miƙa mana roƙo a wajen hukuma ta agaza mana sakamakon fitar da rayukan da suka fita ina daga na ɗaya daga cikin matana babban matana Allah an shi rayuwanta da yara guda uku akwai kanina wanda ya kasance shine jajirtacce in bani na shine ni Allah ya shirya tsakana da shi bai wuce nan ni da kai ba ina kallo a gaba na wuta ta tashi tana sai ta wuce san tana kalluwa tana kamawa amma Allah ya tsare ni bai lokaci na bai kai ba kuma gashi lafiya na saboda ka Allah ya saka mu kowa da alheri wanda aka hada lafiya Allah mai da kowa kuna bukatan diya muna bukatan diya Ah, menene sunanka? Sunana Adamu Umar. Assalamu alaikum wa rahmatullah ya jama'atul musulmi. Adamu Umar kai ne mai magana da yawun yan sa kai na garin nan. Hmm, Yaro ba. Yaya za ka yi mana bayani game da irin kokarin da kuke Eh gaskiya alhamdulillahi bakin gwargwado mu mutanen ƙauyen nan hasali zan iya ce maka mutane ne wanda gwamnati take alfahari da ku. Ko ba gaskiya ba. Domin so da yawa mu ne masu kai mata rahoton irin abin da muka gani wanda zai zama ɓanna. sannan kuma idan hasali ya kama za mu fita gwamnati za ta fita tana iya neman mu mu mu taimaka mata tare da mu a tafi an sha tafiya da ni dinnan an sha tafiya da membobinmu a kan irin waɗannan ta'addanci da muke fama da su na zamani yanzu me kuke bukata gwamnati ta yi akan wannan ta'addanci da aka yi ma al'umma abin da muke bukata muna roƙo muna roƙo gwamnati ta taimaka mana bisa yadda mu muke 'yan ƙasa ta tausaya muna a bi mana kadin hakin mu. To jama'a masu bibiyan mu kuna godiya. Yanzu waɗannan bayan Allah da kuka ji suna ihu suna kuka mata ɗin Ko wani abu ne ya faru a jiya ranar Lahadi ne a wani ƙauye da ake cewa Tudun Biri da ke karamar hukumar wato Idabi a nan jihar Kaduna sun shirya maulidi kawai ake zargin sojojin sama kawai suna ta masu ruwan bamamai. makarantar da ta haɗa wato wannan maulidi ita ce Hayatul Islam. to abokin aikin mu ya muna nazari kuma ya haɗa muna rahoto akan wannan abin da ake zargin sojojin saman Najeriya su yi da jefa mu masu maulidi ruwan ba Wasu daga cikin iyaye da 'yan uwan mutanen da suka rasa rayukansu a ƙauyen Tudun Biri da ke ƙaramar hukumar Igabi kenan. Mutanen sun rasa rayukan nasu ne a sakamakon wasu bama da jirgin sama maras matuki ya jefa musu a daidai lokacin da suke gudanar da bikin maulidi. Makarantar Islamiyya ta Madarasatul Hayatul Islam da ke wannan ƙauye ta shirya maulidin. A lokacin da muka shiga wannan ƙauye mun sami azuzuwa biyu. na wannan makaranta cike da <laughs> garowaki sai kuma wasu ɗakuna biyu da ke wani gida a kusa da makarantar su ma gawarwakin ne a ciki. Mutanen wannan ƙauye sun bayyana akwai ƙauyukan maƙwabta da suka zo wurin wannan maulidi kamar ƙauyen Wugara da Sabon Gida da Gwazaye da kuma Ifira su ma sun rasa rayukansu. Ɗaya daga cikin wanda ya tsira da rauni a jikinsa mai suna Musa ya bayyana mana cewa yaransa shida ne suka mutu da kuma na 'yan uwansa shida a gidansu 'ya'ya goma sha biyu suka mutu lokaci guda. Guda goma sha biyu. Yaran gidanku? Mm, yaran gidanmu gaba ɗaya da na yayi na ba, amma ni na kan kaina guda shida ne. Maza guda uku, mata guda uku. Malam Balarabe Garba shine sarkin Ifira ya bayyana jami'an tsaro suke zargi da aikata wannan hari ya kuma buƙaci gwamnati ta yi ƙoƙarin biyan al'umman ƙauyen diyar rayukansu da suka rasa. Eh, talaka bai da ko kuma ‘yan ta'adda da jirgi jirgi na Wannan kuskure dai an yi kuskure. Muna kira gwamnati ta tsaya ta duba a magance wannan matsala da ya faru. domin gaba kai kara faruwa su iyayen waɗannan mutane da sauran yan uwansu suna buƙatar gwamnati ta biya su diya malam suleiman sha'ibu shine mai unguwan garin na tudun biri ya bayyana ba wannan ne karan farko da suka fara shirya maulidi ba a wannan ƙauye. Ya shi bane na farko duk shekara muna gabatar da wannan maulidi wannan anguwa. Akwai wata takarda ko saƙo da sojoji suka taɓa kawo muku ko gwamnati na wata matsala a garin nan? Ba su taɓa bamu wani takarda na gargaɗi ko mun yi wani laifi ko suna da sai dai mu taimaka kan tsaro ga anguwannin. Wasu daga cikin mazauna ƙauyen kamar Adamu Umar kakakin 'yan sa kai da shugaban matasan ƙauyen Tudunbiri sun bayyana irin gudunmuwar da suke ba hukumomin tsaro a ƙauyen. Bakin gwargwado mu mutanen ƙauyen nan hasali zan iya ce maka mutane ne wanda gwamnati take alfahari da domin so da yawa mu ne masu kai mata rahoton irin abin da muka gani wanda zai zama to an sha tafiya da ni dinnan an sha tafiya da membobinmu. Abokan gaba da hankali sakamakon tafiyan da muke yi babu munafiki a Tinibiri ko ɗana na aifa in yana wannan abu ne imani da mahalicci na zan yi shago. Idan kuma dauki mataki ban ya dawo da ya kashe mu al'umma unguwana na yadda ni in ɗauki rayuwar shi. Akan haka nake mu, babu magana koyon munafiki daga ciki kuma kai har yanzu a haka muke. An haɗu ana wannan a wurin maulidi ne faru ya faru. A wurin maulidi. An faru wurin wanda abu ya faru ni kuma kujera na kamar nan. bom ya faɗi kamar ɗan. duk yara da sauran duk yara ne ni na fara zuwa wannan wuri tashin wannan bom ni ina da kujera kamar haka ni kuma ina da annan ke da kuyi kujera yanzu ta abu ya sama ga tushen mangwani nan ga ramin da ga da ta ka zo aka ci mana baba ba kai koyi ba shi a ba cikin yaran da suka rasa rayukansu har da kiristoci uku salaman john wanda ɗaya ne daga cikin mahaifan yaran da suka rasu ya buƙaci gwamnati ta biya diyar asarar rayukan 'ya'yan nasu ana maulidi ne yaran mu su ma suka je wurin suka taru su ma domin duk abin da yaro ya gani an bude wuta su ma kokarin su je wurin su taya murna hmm. sakamakon kenan shine kawai aka sako mana bom sai same su yanzu dai diyya muke bukata gwamnati ta biya mu diyya. Mafiya yawan waɗanda suka rasa rayukan nasu yara ne ƙanana da kuma mata kuma ko ina ka shiga a garin na tudun biri babu abin da kake ji sai warin jinin ɗan adam a wani taron gaggawa da gwamnatin jihar kaduna ta yi a ƙarƙashin mataimakiyar gwamnan jihar kaduna dr hajiya hadiza sabuwa balarabe da manyan jami'an tsaro da shugabannin ƙungiyar jama'atun nasarar islam da sarakuna da kuma malaman addini rundunar sojin Najeriya wanda Mejo VU Okoro ya wakilta ta tabbatar da kai harin amma sun bayyana bisa kuskure ne suka kai wannan hari wanda suka samu raunuka a ta dalilin wannan hari suna asibitin koyarwa na barau duku da ke kaduna to jama'a masu bibiya mu kun da jiya da bayan allah nan suka magana tun daga tsofaffin su da matasan su da masu gari na gari sun ce sun daɗe suna ma taimaka a kan tsaro wai wannan ƙasar ta najeriya in ce wace irin ƙasa ce muke yanzu an mai da rai ba ko mutane haka sun shirya maulidi ga inda da 'yan ta'adda suke can amma mutane bayan Allah sun shirya maulidin annabi kawai an zo musu da bababai ana ana ta kashe su Allah ya sa mu dace kuma Allah ya sa a bi musu haƙƙin su muna godiya ta yadda kuke bibiyar Bayan kwashe sa'o'i ana jan kafa tare da bayayya game da labarin jefa bam ga mutane masu yawa da basu ji ba basu gani ba a ƙauyen Tudun Biri na karamar hukumar Igabi ta jihar Kaduna. A ƙarshe dai rundunar sojin ƙasar ta amsa cewa ita ce ta kai wannan harin bam amma ta yi togaciya ta ce hakan ta faru ne bisa kuskure. Malam Mahadi Shehu mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum ya ce haƙurin da sojoji suka bayar bai wadatar ba. Wallahi ba kuskure ba ne ba. wannan abin ai ya samu asali ba tun yau aka fara ba ni ina ganin kawai sun san cewa in sun kashe farar kula a najeriya sun kashe banza don farar hula wallahi ran shi bai da tasiri a Najeriya. Duk wani farar hula mai ganin ran shi na tasiri yana yautar da kansa ne. Su suna ganin fa jami'an sojoji sun fi kowa matsayi, sun fi kowa 'yancin su rayu, kowa ya mutu babu ruwansu. Ai bai yiwuwa a ce daga sama in ka ce ɗan bandit kake hange kana hangen ƙananan yara a ƙasa ƙananan yara jarirai ba su rike da komi ba ka ce wai kuskure ne kai tsammanin masu bindiga ne wacce bindiga ce yaro yake tsare da ita ko yarinya karamar yarinya kuma baka taba jin an ce ga wani soja ko matukin jirgin sama ba wanda aka ce an hukunta a sanadiyar auko da wuta daga sama a kone mutane masu masu hula ba gaira ba su bar baka taba ji ba kuma baka taba ji an ce an baiwa wasu iyalai a ah, diya ba ta kashe masa yan da kai a'a kawai an kashe tamanin yau gobe an kashe hamsin jiba an kashe goma gashi an kashe tara tun daga shekara ta dubu biyu da goma sha tara ake mutane kisan gilla a arewa ba uffan ba a yi haƙuri ba ba a'a babu komi an kashe banza to ku da ke sawa ana kashe mutane ku da ke cewa kuna kisan na gangan ga duniyan nan ku te ku shiga cikin yarjejeniya da Allah cewa kun zo ne za ku zauna dindindin ba mutuwa duk za mu mutu wallahi kuma duk za a je a gaban Allah kuma duk wanda aka zubar da jininsa ba akan haki ba wallahi billahi sai Allah Allah ya fita masa da haƙƙinsa kai kuma wanda ka sa ido ake kisan gilla kai ma ka shirya duk jinin da ya zuba wallahi a matsayin ka na shugaba ko a matsayin ka na gwamna ko shugaban ƙasa in dai kana da abin da za ka yi ka ƙi wallahi billahi Allah yana jiran ka. kuma kar a manta cikin shekaru biyar da suka wuce mutanen da aka kashe ta sama fararen hula waɗanda sojojin saman Najeriya suka auko ma wuta daga sama sun kai su dubu biyu da shida kuma an kai hari sau ɗari biyu da arba'in da takwas. Kai ka ce kiyashi ake kashewa ko dabbobi ake kashewa ba mutane kai ka ce ba 'yan Najeriya ba ne ba. Wannan kisan gillai ya wuce hankali wallahi. Hankali bai ɗauka, tunani bai ɗauka, zuciya ba ta ɗauka, ruhi bai ɗauka, rashin imani ne, rashin tausayi ne, ƙiyayya ce bayyananna. Aminu Hayatu na ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International a Najeriya ya shaida wa DCL Hausa cewa ya zama wajibi gwamnatin Najeriya ta yi bincike akan irin waɗannan abubuwa da ke faruwa tare da nemar wa waɗanda abin ya shafa diya. wannan ba shi ne karo na farko ba da irin wannan saukar da bama-bamai daga sama da ake ma fararen hula a Najeriya. Wannan abu ana muna Allah waje da shi kuma muna cewa lalle-lalle gwamnatin Najeriya ta bincika ta faɗa su wanene da su wanene suke aikata wannan aiki kuma in ta fallaso su ta yi bayani a faɗa a fili cewa ga hukuncin da aka ɗauka a kansu su kuma inda aka kashe victims ɗin a samar musu da fansa da abubuwan da doka ta tanazar saboda doka na ƙasa da ƙasa international human rights law wannan abubuwan duka sun saɓa mishi na cewa mutane suna rayuwansu ko a hana su abin da za su yi rayuwar yau da kullum ko a zo a kashe su ko a rika azabtar da su ko kuma wani abu makamancin wannan wanda wa'innan duka suna faruwa a cikin wa'innan zubo bamabamai da ake ake kashe mutane yanzu wannan gashi na na na na na na, na na igabi local government nan na tudun biri ga mutane nan da yawa sun mutu kuma gashi nan ba a san ma menene makoman su waɗanda suka mutum ba da sauran saboda haka abin da ake kira muke kira ga gwamnatin Najeriya shine lallai ta ɗauki mataki kuma a yi a fili a bayyana a buɗe yanda za a san cewa an yi yanda yake kuma a koki faruwan shi gaba saboda idan ba a ɗaukan mataki wannan take hakkin bil'adama da ake yi ya fara yawa kuma ba za a lamunta ba. Alƙaluman mutanen da suka mutu sun sha bamban a inda rahotanni suka nuna an kashe mutane wajen talatin a yayin da wani ƙaulin ke cewa adadin ya zarta haka. Kuma dai menene a cewar Mejo Bashir Galma mai murabus da ke sharhi kan harkokin tsaro a Najeriya ya ce ko akwai kaddara a wannan lamarin to akwai ganganci ko kuma sakaci. Akwai kaddara da ganganci mana. Kaddara tana nan sai kuma ga ganganci. Because ganganci muna faɗi. Mutane da yawa za ka ji sun zo suna cewa wai na'ura na'ura ai yaki ya koma technology yanzu ne idan kana da labari na intelligence wato bayani na asiri wanda dan adam dan uwanka wanda yake gani da idan shi ya gaskanta ya gani ya zo ya gaya maka to ai kuwa za a ga wayannan kuskure da wuya ake yi su ba mu ci ba yi ba amma da wuya ake samu su saboda haka wannan Allah ya kaddara ma wayannan mutane Allah sa kuma shahada suka yi amma kuma akwai ganganci domin ba wani wanda zai zo ya ce ya tabbata maka duk wani kai kana sama duk wani wanda ke kasa target naka ne abu da kake nema ne ba tare da ka kara confirming da wani wanda ke kasa yana guiding naka ba wani darasi ya kamata a ce jami'an tsaron Najeriya sun koya dangane da ire-iren waɗannan abubuwan da ke faruwa a inda suna da ana so a koyi darasi da an koyi darasi an dai mai da abun da kawai gashi ne so nawa aka irin wannan abu kai garba jani ba sai na gaban so nawa aka yi irin wayannan abubuwa ka tuna tsakanin nasarawa da benue ka tuna na niger state da yan makaranta suka fito aka gansu suna tafiya aka abu nan gashi nan iri iri ga nan jihar borno ga ranar na jihar kai ga sunan all over the saboda haka abun bari a nan ne mu ban wannan abun nan air award din za a yi shi a dinga yin shi da confirmed report wanda ke kuma akwai abun da ake kira da ground observation officer wanda yake yana kusa da wurin yana iya gaya ma mutane ya tabbatar an tabbatar an tabbatar duk da dai DCL Hausa ta yi kokarin jin ta bakin ma'aikatar kula da harkokin tsaron cikin gida ta jihar Kaduna amma hakarta bata cimma ruwa ba sai dai a wata sanarwa da kwamishinan da ke kula da ma'aikatar Samuel Aruwan ya fitar ta ce tuni mataimakiyar gwamnan jihar Dr. Hadiza Balarabe ta gana da malaman addinin Islama kasancewar an halaka mutanen a yayin da suke gudanar da bikin maulidi tare da yin addu'ar Allah ya ji kansu. Haka kuma gwamnatin jihar ta Kaduna ta ce ta gana da shugabannin jami'an tsaro a jihar domin nazari kan wannan lamari. Yanzu dai za a sanya ido domin ganin abin da zai faru bayan kisan da aka yi wa waɗannan mutane bisa kuskure. DCL Hausa Abdullahi Garbajani. DCL Hausa Hausa Hausa.